wanda fadilatu shaykh Abdurrahman al-Akhdari ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a mu na baya mun yi magana dangane da lokacin sallah malam ya je ranto mana bayani dalla dalla akan lokacin sallah lokaci na farko da lokaci na biyu da kuma lokaci na uku lokaci na farko da na biyu shine asalin lokacin sallah lokaci na uku kuma lokacin biya wato idan mutum ya ƙetare lokacin to ya fitar da sallah daga cikin lokacinka kuma hatsari ne babba sannan kuma malayin mana waɗansu bayanai waɗanda suke da alaƙa da wajen a darasinmu na yau darasi na sha uku za mu tashi daga faflun باب فصل في شروط الصلاة دمكنين شروط صلاة وشروط الصلاة شروط صلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث لكن أقوي تركين حدثي أقوي تركين خبثي وهم أنا معلومة كتير أبين دي كما جاء أكاو بياني كيدي شروط صلاة كتير akwai shuruɗu wujub akwai shuruɗu fisha akwai sharuɗa na wajibcin sallah akwai sharuɗa na ingancin sallah to abinda malai ya bada karbi a kai shi ne sharuɗa na ingancin sallah akwai kuma sharuɗa na wajibcin sallah sharuɗa na wajibcin sallah su ne kamar haka na farko al-islam musulunci sannan na biyu al-aqal hankali sannan na uku shi shine balaga sannan na hudu kuma kamar yadda wasu malamai suke ambata ne shigar lokacin sallah to waɗannan dole a kiyaye su dole a kiyaye su musamman ga namiji mace kuma za ta kara da guda ɗaya shine tsarki daga jini da sifafu jami sawawun kana da haidin au isatin sai idan ya kasance mace ba ta jini kun ga wanda ba musulmi ba ba zai yi sallah sallah ta karbu ba bi ma'ana wanda ba musulmi ba sallah ba wajiba ba ce a kansa sannan na biyu duk wanda baya da hankali sallah ba dole ne a kan gaba. sannan na uku duk wanda bai balaga ba sallah ba dole ne a kan gaba. sai annabi ya ce muru auladakum bi salati li sab'in wa dribuhum alayha li ashrin wa farriqu bainahum fil madajid yara idan suna yan shekara bakwai a yi musu umarni da yin sallah saboda me saboda ta'awi da Allah don su saba da sallah idan suka kai shekaru goma bai su yi sallah ba maza Allah yake ku yi musu bulala domin saboda yaro in ya kai shekara goma ya ketare shekara goma bai ba da muhimmanci ga sallah to wannan ya gwada ko ya kai shekara sittin bai wahala ya ba da muhimmanci gare ta sai dai Allah ya gare shi ya za annabi yace muru auladakum bi salati yasabbi wa daribuhum alaiha bi ashr idan ba su yi sallah suna da shekaru goma kai musu bulala wala hadisin amr bin shuaib an to don haka idan mutum bai balaga ba wanda ba baligi ba sallah ba ta zama dole a kasu ba sa'annan idan mace tana cikin jinin al'ada jinin haila ko jinin haihuwa ita ma sallah bai zama wajibi a kanta ba sai wannan jini ya dauke kuma idan jini ya dauke an musu umarni da su biya azumi amma ba a ce musu su biya sallah ba wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan suna daukar shi dan lokaci su sanya shi a ciki domin saboda lokaci yana shiga to fa sallah ta zama dole a kan lokaci yana fita to ka zama mai laifi idan baka yi sallah ba idan ka yi sallah kuma ka sauke nauyin da ke kanka saboda Allah ya ce inna salata kana kana almu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mine wajiba ce wanda aka yanke masa lokaci saboda haka idan lokaci bai zo ba to ba ta zama dole ba yanzu kamar sallan azhar ba dole ne a kanmu ba sai idan rana ta goce mana daga tsakiyar sama idan rana ta goce daga tsakiyar sama mutum yana da rai yana da hankali sannan kuma in mace ce tana cikin tsarki wannan sallah ta zama wajiba a kan to dai kuma malamai sun dauki dukulul waqt shigan lokaci sun jefa a cikin shuruɗu sihhatis salah wato sharuɗa na ingancin sallah yanzu mutumin da yake yayi sallan asuba yanzu sai ya ji shi kawai bari yanzu ya kage sallan azhar domin ya rage aiki wa kansa tun da lokacin ka bai shigo ba idan yayi wannan sallah sallah ba ta inganta ba amma idan zai yi nafila Allah bai karbi nafilar ba in dai nafilan ta bi ka'ida to anan mala ya bi ba da karfi ga wato shurutu fi hadis sala sharuta na ingancin sallah yake sharuta na ingancin sallah akwai taharatul hadisi sarkin hadisi menene sarkin hadisi menene sarkin hadisi kire sarkin kari ko sarkin kari wanda ake kira su sarkin kari sarkin kari nan ko guda biyu ne akwai babba akwai karami idan kana da kari karami to baka yi baka je kai sallah ba sai idan kayi sarki kayi alwala shine kamar mutum yayi bawali ko yayi bahaya ko kuma yayi hutu ko wani abu makamancin wannan jama'a wata ma bai da alwala to wannan ba zai je sallah ba sai yayi alwala Sai yasa mala yana so ya gwada maka cewa yana daga cikin sharuɗin karɓan sallah shine sai kai alwala sai dai idan abin ya kai inda na in dai abin ya kai inda na ko inda ha in ji larabawa to wannan kana yin sallah haka ba tare da alwala ba sannan kashi na biyu taharatul khaba a cikin taharatul hadath wato kai wanda yake babba shine mutumin da yake akwai jaraba a jikinsa aka ce bai sai je sallah ba sai yayi mai wa in جنوبا فطهروا fa tahharu sai idan kun yi wanka saboda haka sai idan mutum yana da tsarkin kai suna sannan sallar da take inganta ko dai yayi alola ko kuma yayi ina idan alola ce alola idan wankan janaba ce to wankan janaba ba lalle sai kai alola ba saboda alola za ta yi shiga cikin karkashin wanka ta fashe gaba ya. wa taharatul khabath sai kuma tsarkin kabasi shi kuma tsarkin kabasi da yake abin da yake gani sarki ne na kazanta ko na dauda ko na naja min albada daga ciki idan akwai kazanta a jikin mutum to dole sai ya hutar sannan ya yi sallah Allah ya karɓi sallah wa saubi ko tuba idan akwai kazanta a cikin tufanka ko najasa to za ka wanke sai idan ka wanke tukuna idan yi sallah Allah zai karbi sallah kamar yadda Allah ya ce wa baka fa fahir tufafinka ka karkake shi malamai da dama suna cewa ka karkake shi idan za ka yi sallah shine kashi na farko sannan ka karkake shi a duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutane za ka shiga cikinsu, ko kuma za ka zauna tare da su hasali ma ka tsarkake tufanka a duk lokacin da ya kasance wato kana da hali ko kana da ikon yin haka domin ana son mutum ya kasance cikin sarki a koda yaushe wal makan sa'annan da inda mutum zai yi sallah din domin inda zai yi sallah ma nan ma idan akwai najasa to sharadi ne na ingancin karban sallah mutum ya kusar da wannan najasa ne za wata rana akwai lokacin da sahabbai suna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutumin kauye da ya zo ya rasa inda zai yi fitsari shi kuma bai tambaya ba shi ke rasa ya je haraba cikin masallaci haraban masallaci kawai ya yi fitsarin sabinsa kamar misalin a ce mutum ne yana nan muna zaune da shi kawai da ya tashi ya fita sai ya je gindin bishiyoyin nan kawai sai ya fitsarin sa kun ga wannan hatsari ne tun da idan ya tambaya za a gwada masa ba mamaki yana ganin wajen a gida zai ɗauka gidan wani ne to ke za aka ce in kana da matsala kai tambaya fa qalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyina idan mutum bai sani ba ya tambaya maza Allah ya ce maganin wauta maganin wauta tambaya idan har baka son mutane su dauke ka kai wawa ne to ka rinka tambaya kan abin da ba gane ba amma in ba aka wato wata rana ko za a dauke ka kana da wuta da shi bai tambaya ba tunda mutanen kauye dama wani lokaci karantarwa ya yi nisa gare su yadda ake karantarwa a birni ba cikin ya kauye ba yanzu a cikin masallaci kawai sai ya bude gindin bai kama kadari sai akwai suka yi kura za su cinye shi ne ya abu bihi za su cinye shi gaba daya sai za Allah ya ce ku kyale shi saboda idan kuka haura masa a lokacin to zai sake gangaci na biyu ba san me zai faru ba kusan wani ne ya ga dama sai ya juyo ya ce to duk za ku yi abin nan bari to mu sai samu ku tsare za akwai hikima cikin wannan yasa ko da yaro ne wani lokaci zai ɗiki gudu ya yi wani abu da in ka gefe da gefe babu wata matsala karo ki kuma zai zama akwai hatsari to sai ka ce a tsaya a tsaya a yi a hankali yadda za a lallabe to kamar haka ne maza Allah ya karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da mutane ta yadda za mu yi mu'amala da masu wuyan hali wanda suke wato bahagun mutane ko bahagun mutane to da ruwa gyara ki bayan ya kammala fitsarinsa sai za Allah ya umarni da fijilan min ma'i au zanuban min ma'i yace a je a ɗebo ruwa daga irin babban guga din nan kamar bokiti yace a fara a wajen aka fara a wajen saboda ne saboda lokacin da wannan mutumin kauye ya zo ya yi bawali jin nan bawalin sannan najasa ne wajen ya zama najasa sarkin wannan wuri shine a fararen ruwa duk ko ba za a fara ruwa ba to a bari zafin rana ya dake shi idan zafin rana ya dake shi wajen ya kushe to nan ma ya zama mai sarki tun da ba hanyoyin sarki kamar yadda muka ambata a can baya guda biyu ne manya-manya sai na uku abu na farko amfani da ruwa abu na biyu amfani da ƙasa abu na uku shine amfani da hasken rana ashwa shaw sham saboda ka kasance bawalin wannan da jasa ne kuma a inda bai dace ba a wajen ibada ya sa maza Allah ya sa aka zuba ruwa a wajen ya sa malamai suka ce sharadi ne na ingancin sallah idan za ka yi ka samu bigire ko wuri wanda yake mai tsarki kai sallah a wajen wannan ne sharuɗa guda biyu kenan sarkin adadi, sarkin kabasi wa kasrul aura sa'annan da rufe al'aura don mutum ba zai yi sallah girara ba ba zai yi sallah babu tufafi a jikinsa ba Allah tabaraka wa ta'ala yake ya waɗanda kai imani ko zo zina da kun inda kulli masjid ku riƙe azan ku a kowane masallaci shine sahabbai suke fasarawa da cewa abin da ya fi cancanta in za ka zo sallah ka sanya tufafin ka mai kyau to amma mu muna da wata al'ada musamman sallah asuba idan mutum zai zo sai ko jallabiyan barci idan mutum zai tafi kasuwa kuma sai ya to tsaf tsaf idan mutum zai tafi ofis sai ya je tsaf idan mutum zai tafi wajen taro sai ya to tsaf tsaf alhali Allah yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid bi ma'ana yayin da za a yi kowace sallah ka dauki tufafin ka zina a ka? yasa suka ce Allah iya ya fi cancanta a yi masa ado a lokacin ibada ba wa mutanen duniya tunda ya ce kudu bi na tafi inda kulli masjid a gaba yake bayanin cewa in dai mutum yana da wadata to an ba shi dama ya amfani da dukkan abin da ya kamata duk abin da Allah ya kore masa kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu خالصة يوم القيامة Allah baraka wata ala yana tambaya yana cewa ka tambaye su wane ne ya haramta a don Allah wanda ya fitar wa bayinsa da abubuwa masu daɗi ita tana da wadata hanyar alalle to an baka dama ka sake tufafi masu kyau ka ci abinci mai kyau saboda in ka zo kai tsaye wanka Allah za ka samu nutsuwa amma ba ka ɗauko jallabiyan naira dari biyar ba sannan ka rataye kayan naira dubu biyu ko dubu biyar sai idan za ka je ofis wa Allah ta tabaraka wata ala baka yi ado ba da ya maka umarni amma kuma wa mutane kai ado wanda ba maka umarni ba kuma ba ku lada? ina ba dan gani saboda haka ya kamata yi kokari ya gyara mutum zai yi adon sa ko da ya zo din ibada wannan adon na ya lalace to ya ci riba don yana da lada amma an yi wajen taro aka ya mutu ka to ma baka yi sa'a ba za ban ka fita da girman kai ne Allah ya sa wani ya taka ka ko ya sa waɗansu su mutu kaka kaga kenan garin neman gira to an rasa gari neman gashin gira an rasa ido da bakin ido duka Allah ya kyauta don haka a yi kokari a rinka kiyaye wannan ah, sai dai mafi karanci idan mutum ya rika al'auransa daga kibi zuwa gwiwa to shi kenan yana iya zuwa ya ya sallah sai dai makaruki ne kuma idan babu kuma ya kafa da amma in ya kasance ba ya da shi ko ga makabar malikiya cikin manyan littafan da suke gaba suka yi bayani idan mutane sun kasance dukan su kirara za su yi sallah to limamin sa ina zai tsaya liman yana ina yana gaba ko yana sake irin limamin mata limancin mata eh saboda an kaddara ko da haka zai faru eh, ko da haka zai faru yadda za su yi su zo su yi sallah limamin su yana tsakiya yana samun gaba amma yana tsakiya ya rinka daga murya yadda kowa zai ji abin da yake yi ba a a tura limami can gaba ba saboda maka tura limami can gaba ya yi ruku ko ya yi sujada sai kowa ya gani ku kuna sannan kafin kuma ya kula da ke za a ce wa imamuhum wa qatuhum limamin su yana tsakiyar wannan sai mun je ta irshadu tsari ila akar bil mudarif za mu samu bayanin wannan matsala saboda haka wa saturul aura suturce al'aura wannan ma sharadi ne na ingancin sallah wa kitbalul kibla da fuskantar mai kibla wannan ma sharadi ne na ingancin sallah to amma ka zo ne a mamaki duk waɗannan abubuwan da muka ambata su idan mutum baya da iko ko bai samu dama ba to shari'a ta shi dama ya sallah kamar yadda muka ambata wajen rika al'aura in ba ka da komai to sai kai sallah azhar haka ma wajen fuskantar alƙibla idan ka rikice to sai kai sallah ta ko'ina inda hankalin kai kwanta amma in ba haka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi فدنا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولا آية حيث من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatwa ko da ke akwai bambanci wajen fassara tsakanin aya ta farko da aya ta amma da kai Allah tabaraka wa ta'ala yana bayanin ko kana gida ko kana halin tafiya ya kai annabin Allah in dai za ka yi sallah to ka kalle masallacin ka? ya za mutum yana cikin makka dole ya kalli ɗakin kaba musamman yana kaba amma yana cikin gari ne to ya danganta daga inda yake mafiya yawa inda ake kwankar da mutane wuri ne wanda ba za su iya ganin dakin kafa ba saboda waje ne kamar yana cikin rani wadansu kuma suna bayan dutse kaga mutumin da bayan a yake bayan dutse zai wahala a ce ya fuskanci exactly da sai dakin kafa da inda ya fuskanci bangaren dakin kafa kenan ya sa ma ayan ta zo da cewa duk inda kake ko ta inda ka fita ko kuma in za ka yi sallah fa wani waje haka kafaran masjidil haram shi ne bangare Allah ta baraka wata Allah ya ce ainihin ɗakin kaba sai ya ce bangare saboda waɗanda suke ne ba su zanta mutum idan mutum ya kalli gaba su kyau yana yi yawan mutum bai kalli gaba su ya sallah a yi tafi a yi tafi sai ya samu ya kauce wa ɗakin kaba ko ya kalli dutsen kaba ko ya kalli dutsen marwa ko ma ya kalli gidan wani ba wajen Allah sallarsa ta yi a shari'ar ma sallarsa ta yi amma kana ganin ɗakin kaba to dole ɗakin kaban za ka kalla ba za ka kauce wa ɗakin kaba ba kuma wani abin mamaki ko kana cikin masallacin kaba ne akwai inda za ka tsaya ba ba za ka ringa ganin ɗakin kaba ba saboda me saboda manya-manyan gine-gine to zai kalli inda mutane suke kallo ko kuma amfanin layin da ake ja kenan sai ka yi amfani da shi ka kalli wajen ina fata an gane dalilin da yasa ni nake fahimtar cewa idan ka zo aka sa kafet a masallaci wanda yake bayan kayan ka bane babu alama to yana da kyau a yi alama yin alama nan ba bidiya bane za a yi alama ne wa mutane domin ya gwada musu cewa ga inda ya kamata ku tsaya amma in baka yi wannan alama ba to sai ka samu matsala a cikin kabu amma yanzu kamar wannan duk wanda ya tsaya kamar irin wannan kafin ne yanka yanka duk wanda ya tsaya ce bai tsaya daidai ba za ta iya gane ba ko da ko kai ba neman ba ne ko ta bayan ko ta gaba za ka iya gane cewa wannan ya yi kuskure wajen bai wanka zama wanda yake babu alama to kamata ya a sanya alama domin mutane su ta sahu domin su fuskanci fuska guda ɗaya wala yi ha'in ikibalin kibla fuskantar alkibla sharafi ne na ingancin Allah. tarkul kala gabarin yin magana shi ma sharafi ne mutum ba zai yi magana a cikin sallah ba amma kun ga farkon musulunci an ba su dama mutum yana yi tashin sa cikin sallah yana sallah yana tashi wani kuwa a lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wata aya hafizu ala salawati wa salatu rufa wa qumu lillahi kadifi wa qumu lillahi kadifi shine yanzu ku yi sallah ku yi shiru ku yi tsaye saboda haka abai idan suka zo sallah to ba mai magana ma wani abinda kawai yake yi ne batun Allah abinda aka ce aiki. yi wata rana akwai wani bakon mutum da ya zo ya shiga masallaci ana sallah tare da annabi lokacin da suke sallah tare da annabi sai wani ya yi atikawa sai sai alhamdulillahi wanda ya atikawa ya ce alhamdulillahi a cikin sallah ya yi kukure amma tun da alhamdulillahi ɗaya daga cikin kalmomi ne na yabon Allah wanda ake amfani da ita a cikin sallah sai ya kasance sallah da ta ba yana ajiyawa yake alhamdulillah shi kuma wannan ba ko sai ya kalle ke yace alhamdulillah har ke da yana kokarin jawo wani aiki har ila yau sai wannan suke kusa da yake sai suka suka tattaba shi ko suka jijjiga shi alamar cewa tun da wancan yayi alhamdulillah yayi kuskure ka kyale shi tunda ya halatta bayan an gidar da sallah amsa masa domin duk wanda ya shawa ya ce alhamdulillah to duk wanda ya ji wajibi ne ya amsa masa amma in mutum ɗaya yi ya wadatar wa sauran mutane kamar sallama ce kana sallah sai wani ya buga sallama kaga a cikin sallah ba za ka amsa masa ba amma kana yin sallama to wajibi ne ka amsa masa in dai ba amsa masa ba saboda haka sai suka gwada masa cewa ainihin na farko da aka yi kuskure ne shi kuma sai ya sake kara kuskure ne shi kuma sai ya gwada alaman yaki saboda me saboda ne aka raina wancan da ce alhamdulillah ba maka komai ba sai shi na biyu ne aka yi masa abin da za a masa to da aka yi daga sallah sai manzo Allah ya tambaya me ya faru aka ce masa ga abin da ya faru malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa annabi bai san gaibi ba ya kamata a gane wannan sai abin da Allah ya sanar me ya faru tun da ya ji magana ya ji alaman motsi ya ka ce ai wani ne wannan ne ya atishawa yake alhamdulillah wannan shi kuma zai ce rahmukallah sai maza Allah ya ayya ya ce ai wannan sallah da muke yi din nan ba a magana a ciki abinda aka saka kai kawai shi zaka yi abinda ke cikin sallah ne at-tasbih wa takbir wa qira'atu al-qur'an mutum zai yi tasbihi a da aka ce tasbihi zai kafara inda aka ce kafara zai karanta qur'ani a inda aka ce karanta qur'ani kuma na yi addu'a ma inda aka ce addu'a illa iya yace ba a yi haka to saboda manzo Allah ya ji a hankali ya karanta da shi ne mutumin da ya juya sai ya ce to Allahumma hamni wa muhammadan sai Allah ka ji kai na da ni da muhammadu kawai aka ce a tsaya abin da kai kuma kuskure ne ya za ka yi ka ce kai da annabi kawai wato duk sauran mutanen kana jin haushin ku. saboda sun maka magana ya kai maka gyama wannan yana gwada mana cewa ko da ambaton Allah ne in dai ba an ce kai ba a waje kaza ko a cikin sallar to karka yi amma akwai abin da yake bata sallah akwai abin da baya bata wa idan ya yi yawa to zai bata sallah idan bai yi yawa ba to za ka iya yin sujada akwai kuma inda ma ba za ka yi sujada ba kamar yanzu wanda yake alhamdulillah ba zai yi sujada ba wanda yake masa ma ya amka Allah shi ma ba zai yi sujada ba tunda duka ambaton Allah ne to sai dai idan aka zo kuma har aka yi kokuwa a cikin sallah to ga wannan zai iya bata sallah ko zai iya sa a yi sujada saboda wata matsalar da ya faru bayan wa tarkul kalami akwai wa tarkul af'alin kafira da barin aiki mai yawa ne yake nufi da aiki mai yawa shine mutum yayi abin da yake duk wanda ya yi ko zai je sallah yake ba yanzu kamar haka dauke wuta muna sallah sai aka dauke wuta wani kuma yana shigowa kawai sai ya ga tun da shi bai shigo sallah ba ya tada janareta sai tada janareta sai wuta bai kawo ba tun da sai an canza sai wani daga gaba kawai sai ya yi gaba sai ya yi gaba sai ya sake yin gefe gefe sai ya yi gaba sai ya canza a sai ya sake ba da baya baya ya sake gefe gefe ya dawo baya baya aikin ya yi yawa aikin ya yi yawa amma kana sallah sai ka ga haka kana sabu na farko ko na biyu Ya ka ɗauki wani abu wanda yake za ka buge ta ba tare da ka tsalle ba domin in ka ka tsalle ko wanda yake kallon sa ya san fata fata ba sallah kake yi ba amma kana rike da hannunka ko kana alamar cewa da tawazu'i da kushuyi sannan sai ka ɗauki wani abu sai ka zo ka buge abin da yawa wanda yake shigowa daga nesa ma zai zo ya taimake ka domin saboda ka san muhimmancin kashe tsakani shi yasa ka bar sallar ka kai kokarin kashewa mai yawa kuma tana iya tserewa in ta zai ya tafi da gudu wannan al'afa'alun kasirar aiki ne da yawa to barin aiki ma kwata-kwata in ba aikin sallah ba ba abu ka bar aiki kwata-kwata bi mana wato ba a ka aiwatar da shi inda ba aikin sallah ba ba a ka aiwatar da ke a cikin sallah waɗannan sharuɗa ke idan mun duba za mu ga sharuɗa ne guda gida na farko tsarkin adadi na biyu tsarkin ababi. na uku suturce al'aura sannan na hudu fuskantar alkibla na biyar barin magana na shida barin aiki mai yawa waɗannan abubuwa guda shida su ne sharuɗa na ingancin sallah amma guda shidan ne idan kana da iko ne babu lalura amma akwai lalura da musulunci da ya sauke maka don ko a zamani annabi ma akwai lokacin da suna tare da annabi da ya tura su wani wuri kawai da suka je sai suka rude ko da ke ruwa yoyi guda biyu ne waya ta farko sai ce sai muka ruje muka kasa gane ina ne gaba wannan ya ce waje kaza ne wannan ya ce waje kaza ne kowa sai sallah yana fuskantar inda hankalin ya kwanta gari ya waye sai aka fahimci waɗansu sun yi sallah ba daidai ba kamar yadda ɗayan ruwa ya ta tafi lailatin muzlima a cikin dare mai duhu suka kasa jihar Kibla, kawai sai suka yi tanki tanki suka dauki wanda ya muku daidai yana tanki tankin yara ma da ranarsa idan mutum ya yi kokari ya kiyaye shi kenan don abin da ya riga ya saba ne sai ya tanka ya tanka ya tanka inda ya ba na kawai zai yi sallah shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya fa ina ma tuwallu fa kama wajhullah sai inda ka fiskanta lalle akwai yadda Allah a wajen shi yasa in dai da lalura to ko da ba duka waɗannan sharuɗa guda shida ba babu laifi sallah ta zama ingantacciya amma in babu lalura idan mutum bai cika waɗannan sharuɗa ba ko ɗaya daga cikin su ba to babu sallah amma sharuɗa na wajibi ba da za ka yi ka zo ka ce wanda yake mahaukaci ka sake yi sallah idan mahaukaci ya yi sallah to wannan wajen Allah ta baraka wata ala, in ya ga dama sai ya karba amma dai asali ma sallah ba dole ne a karba haka ma yaro karami sannan kuma aka ce hatsari ne da girma macen da take cikin jinin haila ko jinin haihuwa ta ce za ta yi sallah don kuma zan suna kiyasi zai su ce to yaron da bai balaga ba da wanda yake mahaukaci dukan su sun yi sallah ko an ce ku je masallaci ku yi sallah to macen da take al'ada ma ai ita ma sai ta yi sallah a'a wannan ba taɓa samu ba zamanin annabi amma zamanin annabi an samu mahaukacin da suke ko masallaci ko bayan zamanin su suka sallah ko a zamanin annabi ko bayan zamanin su da yaran da suka shigo masallaci ko aka shigo da su suka sallah amma ba a taba samu inda aka ce mace bai jinin haila ko bai jinin al'ada sai sallah ba a lokacin sauran mutane suna sallah wai suna jin kunya wai kada yayan su gani. kana cikin jini kike da zai ta je ta yi alwala ta alwala sai kuma sai ta zo ta yi sallah ta cewa babu sallah amma dai wai yana da kyau ta yi haka to baya da kyau ba wasu malamai ma sun ambaci haka cikin bide Inda Allah Ta tabaraka ta'ala ya ce babu to babu kan ga akwai wani fasauki za a ce eh ayi kamar yadda yara aka ce a koya musu saboda akwai hikima a ciki ba sai mutum ya balaga ba in ya ce cancanta ba shi limanci ma ana iya ba shi limanci ana iya ba shi limanci yanzu kamar yaran da suke islamiyya suke hadda akwai yaran da suke masu nasuwa ba su balaga ba amma suna hadda kuma haddan suna tana da kyau kuma suna cikin nasuwa wannan ya sun san yadda sallah take ya halatta a zuwa a ba su ana koya tunda a zamanin annabi annabi ma da kansa ya nada limamin da bai balaga ba wannan zama a zake a zake ke ka ko yaro ne karami lokacin da yake yana sallah wa mutane a kai idan ya yi ku a koya su gada ya yi gyara ku wanda suke wucewa su ko biyu ko amma ba su gada ba suna ganin tsagewan wannan sai wata mata ta zo wucewa sai ta ga wanda liman a tsage ita kuma sai ta kasa kuri sai ta ce kai zai ce ku sayi wando ko ku sayi tuba wa imani ta ta yi magana cikin hikima shi sa bayan an yi ta sallah sai aka taimaka masa to saboda shi yaro ne bai dame shi ba ai kamar ka samu wani almajiri ne ko mene ne kace masa ya abun nan kike nan sai ya wuce wannan za a zage ana ganin fari tsohon ko baki kirin shi ba ruwanka shi zalla da zai yi karatu su kawai to balle ma a yanzu da muka samu ci gaba wanda za ka samu yara da dama idan suka dan da shekaru takwas shekara tara shekara goma sai ga yaro ba zai yadda ma ya fita turara ba idan da ya yage ma ba zai yadda ya sa ba kullum zai rinka yin magana to matukan dai an samu yaron da yake ya wuce sinus kamar ya san abin da yake yi to ga ba za ka dauko kamar misalin wannan ko kuma a ce ganin sa ka zo ka ce to shi kenan. saboda me saboda ya haddace alqur'ani ya iya karatun alqur'ani bai san yadda ake sallah ba in aka buga masa tambaya ko kabli da ba'adi ya kama ya san hukunci ba kaga ba za a sanya kilimanci ba tunda aka ce ya ummul qauma aqra'u min kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bi sunnah ina sai mutum ya san yadda ake sallah tukuna mutum bai san yadda ake sallah ba kirme zai ko kuma ka dauko wannan naka zaki kawai idan ya ga kuna cikin sallah yana kira'a yana kira'a sai ya zaya ya yi ruku'u da ya ruku'u ya dago daga ruku'u sai wani abokin sai ya zo wucewa ta gaban masallaci zai kira sunan ka sai ya barku kawai ya kama hanya ya shiga sai ka kira ni ina zuwa yaro yana da cikakken hankali ba ya da cikakken hankali sai idan na zuwa mutane haka wasu malamai suka ce sai su tura wani ya jiki ta musu sallah wasu malamai suka ce ba sallan ta baki akan gane yaro ne wanda ya keta da sinnin tamyiz shine wanda in kasa shi sallah duk abin da ya faru ba zai tsere ba duk abin da ya faru ba zai kama hanya ta gado ba amma duk wanda ya ji an kira ki ko ya ji ana wani abu ya ce bari in je kallo wato bai san wani yake yi ba ke kenan razan da maza ba ke yi bacci ba amma masafin malikiya suka ce don a kauce mu waɗannan gaba ɗaya su abin da suke so shine a samu mutum da cikakken hankali a wajen limanci kawai eh. waɗannan sharuɗa su ne guda shida sai ƙarin bayani wa auratu rajul al'auran namiji ma bai na surrafi ila rukuba tsakanin cibi ne da gwiwa ya za aka ce cinya ma al'aura ce don annabi ya ga wani ya yaye cinya ne yake masa zafi faki zata ka rufe ainihin cinyanka fa innal fakiza aura domin cinyanka ma al'aura wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake a shudin din masu sa gajeren wando su je kwallo in kuna son ku gyara kwallo ya zama karkafe to dole sai dai ku sa dogon wando ko kuma ko ku sa wando da ya wuce gwiwa to a cikin matsalolin kwallo an fara gyara ta. amma kaga kato kato wanda ya yi duk ubansa ma katanci kuma ya yi duk ubansa karfi saboda murjeje ne amma zai da ya sa gajeren man ya kama hanya ta filin kwallo ya sa dole a dauki waɗannan ba su da hankali ba su da tunani kuma Allah yana ɗaya daga cikin matsalolin mu na Najeriya yanzu mutane da suke taruwa suke ɓata lokacin su a filin kwallo ga damuwa nan sun ajiye ta ba su yi ta ba su suka je yawa yasa kullum Allah yake kawo mana fitinu iri iri don muna da matsaloli da yawa kuma abin ta kai za ka samu duk ƴaƴan talakawa ne ƴaƴan masu hali ba su da yawa zai yanzu wani yana da kasuwa ya bude shago ya yi abin nan sai ya ce oh kwallo za ka yi don kwallo za ka yi ka ba ruwa na da kai don kuma za ka zauna a shago ka zauna a shago ko kaga yaron da yake zama a shago tun sami har ya zuwa kusan magariba yana zuwa wajen kwallo sai dai zai kwallo da daddare a gani ko kuma irin waɗannan manya-manyan ma'aikata ko manyan mutane waɗannan sun je sun ɓata lokacin su suna kwallo suke nan su kuma sun tura ƴaƴan su karatu da yamma tun da yanzu ma abin da zai baka abin da za ga mai ƴaƴan manyan mutane ne suke haddace Qur'ani ƴaƴan manyan mutane ne suke haddace Qur'ani ya ƴan talakawa kuma suna walakiri a gari ubansa da ya karatu ba shi ma bai yi ba Allah ya kyauta kuma da ya kamata mu gyara wannan kuskure ya kamata mu gyara wannan kuskure waɗanda suka san yayan sa irin wannan fata lokaci to ya kamata su dinga ɗaukar mataki a su gaskiya amma ba zai yiwu ko da mutum ma yana taimako yana abin da wani zai kawo jarabawa ka ga duk F9 ne to ya za ka yi me za ka masa ko kuma da girman ka da alfarman ka ne za ka je ka sa tela sa dauke ka makaranta to ko ka sa an dauke ki akwai inda za ka je ka yi magana ku dauke ki amma ran da aka je ki kike wala ko uban waye za su bugo shi saboda bai cika ka'ida ba in kuma an ce duk yan ne bari a dauke ki shara sai ce a a dauke ni shara alhali uban sa ya daɗe yana neman sharan ma bai samu ba to waye na ake samun ire-iren waɗannan matsaloli a cikin wanda ya kamata a ce su ya kamata su kusanci da Allah subhanahu ta'ala Allah ya kyauta saboda haka cinyar da suke gani al'aura ce mutum ba zai bayyana ta ba sai idan akwai lalura idan mutum zai yi sallah to dole sai ya kinya duk wanda ya yi sallah kinya sana waje to bai da sallah wa aurat rajuli ma bayna surati ila rukba wal mar'atu kulluha awra mace kuma da kake gani dukkan ta al'aura ce musamman in za ta yi sallah a masallaci ma adal waje wal kabbai amma banda fuska ta da tafin hannun da shine za ta bari a waje sannan kuma maza Allah da aka zo ka tambaye shi mace ta yi sallah Ga ainihin jirgin wa kimar da ya ce eh, babu laifi ta yi sallah da jirgin wa kimar abin da ke nufi shi ne da hijabinta da doguwar riganta, da ya ce matukan doguwar rigar rufe saman kamanta to da wannan ne malamai suke ce matan da za ta yi sallah saman kamanta yana fili to ba ta da sallah sai dai idan a ciki ne a ɗakin mijinta to za ta iya ɗan samun sassauci ina ɗakin mijinta ne za ta iya samun sassauci amma dai kanta dai dole ta rufe musamman gajinta dole ta rufe kuma akwai safaniya akan idan gashi ya bayyana a waje tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal yadribna bi kumrihinna ala yubihinna wala yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna aw abaihinna aw wannan ana noman zama kenan amma suna cikin sallah to su rufe wa Allah koyi zama mace tana sallah cikin aikin ta sai kasance tafin kafanta ya fita ya bayyana tun da mijinta ne da ƴaƴanka suke ganin ta ana ganin akwai tsantsan sauci amma da za ta rufe shi ya fi mu mutane mun samu iyayen mu idan za su yi sallah sai sun gyara sauran zani ya za zani falle guda baya musu zani falle guda baya musu idan aka ɗauko falle kai an yi kari amma abin da yake ban mamaki matan yanzu sai da zai yi wahala ga sun yi kari na su suna ganin jone jone ne amma iyayen su da muka tashi muka samu idan aka kawo musu turmi to wannan gelen da za ku ruku da shi din nan ko kuma wanda za a yi riga da shi sai an yanko wani an sake ɗorawa a kan zani da sannan suke ɗora shi sai su zo su dunkula su ɗora shi da kyau ko su sa igiya a jiki sai suka zo sallah sai ga sun warware shi don suna sallah ba za ka tafi kafan su ba sai idan sun yi sujada kuma sannan za ka ga bayan kafa dama annabi ya ce saman kafa za a ce bayan kafa ka ga ba lalle su ba ba za ka ya kamata a yi taka sau in kuma mace za ta yi sallah da siket ne ko kuma zanin baya da yawa to shi nan zai ta sa safa kun ga ta rufe kamar yadda za a zuwa don suna zuwa islamiyya zai ga sun ɗauki safa saboda da goyo da wani abu duk lokacin da ta yi goyo ta ɗaga ɗan to zanin ta zai ɗauki Al'adun mace ana son idan za ta fita tufafinta ya sauka ya kasance kamar tsani guda ko da yana jan kasa ma ba laifi Sama ba inda goyo matsala ne waɗansu sai su daga sai su sa safa Ta ba za ta ga kafar ba duk waɗannan karantarwar musulunci ne wanda aka yi watsi da su ya sa muke da faɗawa matsaloli iri iri Allah ya kyauta mace gaba ɗaya ta aure su annabi ya tabbatar da cewa mace kullu a hawa dukkan ta al'aura ne idan za ta yi sallah dole ta rufe ko'ina amma ba ta dama tana iya barin dukkan ta a waje da tafin hannunta wato kuma ba salatu ta tarawih makaruhi ne mutum ya sallah da wando Eh, makaruhi saboda a wancan lokaci su ba su da abin nan makaruhi ne mutum ya sallah da wando a kafadan sa babu komai illa idan kana fauka a kai sai dai idan saman akwai wani abu to wannan babu laifi to amma kuma na ga duk sharhin da malamai suka rubuta sun ce idan mutum zai sallah da wando idan ba ma sai ba ne to me yasa mutane suke sa masu sun wanda har alama na sai na bayyana me yasa abinda duk malaman suka ambata duk mutumin da zai sa wando ya fadi ki wanda ana ganin alamun al'aura su in sallah ba bai da sallah ya kamata ku sani ko ku gyara ku dawo kayan gargajiya ko ku fada da wannan ko kuma ku yi tafiya sallan ku ba ku ita musamman samari da masu kamara ya kamata a gyara yana da cikin abin da muke ba da shawara muka ce masu samara ya kamata su rinka yin tufa biyar da take kuma zanzarewa in ba ya kama dole ba kara yi idan za ka sa tufa ka sa yanzu take saboda haka wannan ya zara in ka sa matsatsen wando daga kai sai da sai wannan wando sai singile in sai sallah sallar ka tayi wasu kuma ba a ganin alama ka kaura amma nana gani ba sallah ba ta yi ba wa man kana jasa saubuhu wanda tufafinsa suka yi ya zama akwai najasa walam yaji sauban gaira ko bai samu wani tufa ba ban walam yaji ma an yafila hu bihi bai samu ruwan da zai wanke da shi ba aw lam yakun inda huma ma yalbasuhu ma yalbasu hatta yasilahu ko ba ya da abin da zai sa har ya wanke wa kafa khurujal waqti ya ji tsoron fitan lokaci sallallahi najasa shi sai sallallahi bi najasa ai kuma mara lafiya ne an yi iyaka kokari an yi kokari akwai najasa a cikin ta dole haka zai sallah to kai ma akwai jalla a cikin ka baka sani ba in kai sallah sallar ka tayi ko kuma kai kai ka gusa da wannan na jalla ka da zara gusarwa ko babu hali yadda za ka gusa ko lokaci ya gure sai kai sallah haka yadda muka ce kace taharatul hadath wal khabath to ma al ilmi wal qudra sai idan mutum yana da ilimi ya san da najasa ko kuma yana da ikon gusar da najasa din sannan zai zai zama dole a kansa amma idan aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ya rusa guda biyu akwai matsala to ba ne sai mutum ya zalla da najasa a jikinka idan kana sallah sai najasa ya faso a jikinka sai najasa ta faso a jikinka idan akwai sauran lokaci sai ka yi ki sallar ka gusar idan babu sauran lokaci kuma shi ke wanda suke sallah a waje wata dabba ta zo wucewa sai ta bakka musu najasa ba sani ba sai daga baya suka sani shi kenan sallah ta yi ba lalle ne su maimaita sallar ba sai mutum ya sani kuma sai mutum yana da iko idan lokaci ba zai tafi ba wala ya dinga bai halatta da akhiru salati li adami tahara mutum ya dinka ta salla saboda bai da sarki wa man fa'ala zalika faqad afa rabba duk wanda ya aikata ka ya saba wa ubangijin sa ya sa kake mara lafiya mutum yana da hankali ko yana cikin najasa ne tsakiyar najasa ta sallah wa man lam yajid wanda bai samu ma ya tsoro bai aurata abinda zai rika al'auransa ba Allah sallah uriyanin sai ya sallah sirara kamar yadda muka yi bayani wa man asfa al-qibla wanda ya kuskure al-qibla a adadin waqti ya sake mai mai ta sallar cikin lokaci in lokaci ya fita ba shikenan saboda waɗannan mutane da suka faɗa wa annabi sai ya ce sallar ta ba ina ma su wanda san mawdu tun da gari ya waye sun yi sallar nasu ba da kuskure kuma gari ya waye shikenan wa kullu ya adadin fil waqti to ga wata ka'ida ne duk inda ka aka ce maka a maimaita sallah fil waqti a cikin lokaci fa hiya fadila to mustahabi ne a maimaita mutum bai maimaita ba ba ba ba tunda da mun saboda rashin wani abu ne aka yi maka sosai kullu ma su adami ko salatu fil waqti duk sallan da aka ce a mayar da ita cikin lokaci saboda wani abu to fala tu adami kul fa'idatu wan nafila in sallan nafila ce ba maimaitawa saboda bata kai farilla ba to in kuma biya kai a cikin biyan kuma sai aka samu kuskure to sai kai dai istighfari ina ba dan gane to inda aka ce maka inda sauran lokaci ka sake maimaitawa to musahabi in baka maimaita ba wajen Allah ma baka da laifi dai kana da kyau ka fara da wanka abinda yake bukata kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله wa alaikum assalam bismillah